الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan safiya ta litinin sha biyar ga watan ramadana shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in hijiran manzan Allah sallallahu alaihi daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin daidai ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a wannan tafsiri namu cikin watan azumin ramadan wanda ake gabatar da shi ga iyaye mata kafin mu fara karatu kamar yadda aka saba akwai tambayoyi tambayoyin kamar haka mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum wa alaikum salam malam me hukuncin sa ma yaro laƙani da rayyan to shi rayyan a iya sa shi a matsayin laƙabi a iya sa shi kuma a matsayin suna suna ne mai kyau suna ne na wata ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan la yadkhulu minhu illa as-sa'imun fa idza dakhalu minhu ughliq a aljanna akwai wata ƙofa da ake kira da suna rayyan ba mai shiga aljanna ta wannan ƙofa sai masu azumi duk masu azumi in suka gama shiga sai a ja kofa a rufe da aka rayyan kofa ce ta aljanna ba laifi bane dan an sa mutum sunan da ko mace sannan ta ce malam akwai wani addu'a ne da ya kamata mace mai juna biyu ta lizumci domin samun nagartattun ‘ya'ya eh babu wata addu'a keɓantacciya da shari'a ta ce mai ciki kaɗai za ta rinƙa yi sai dai abinda da ake so mai ciki ta lizar ibada duk da akwai nauyin ciki amma ka rinƙa sakaci da ibada ki rinƙa yawan ruka na safe da na yamma na kwanciya bacci da na tashi sannan kada ki rinƙa jin kiɗe-kiɗe domin ɗan da yake cikin uwa duk waɗannan abubuwan su ne masa tasiri wata uwar tun kafin ta haihu ta mai da ɗanta dj ɗan rawa saboda lokacin da take da ciki tana ta jin kiɗe-kiɗe to yaron ya saba da wani wata uwar lokacin da take da ciki tana yawan jin karatun ƙur'ani da haka ɗanta ya saba da ƙur'ani tun bai zo duniya ba shi yasa za ku ga waɗansu yaran tun suna jarirai da an san kiɗa za su hau harba baƙa saboda sun saba da kiɗan tun suna cikin iyayen haka wani kuma da an sa ƙur'ani za ki ga yana murna saboda ya saba da jin ƙur'ani tun yana cikin mahaifiyarsa to sannan idan allah maɗaukakin sarki ya sa kika haihu lafiya kuma ki rinƙa wa ɗanki addu'a kada a yi sakaci da yi wa ‘ya'ya addu'a da yawan iyaye suna kuskure sun ɗauka addu'a ga ‘ya'ya sai in sun fara lalacewa ba sai ɗanka ya fara lalacewa kake fara masa addu'a ba tun yana yaro in zai kwanta bacci ko haka kawai ka dafa kansa ka rinƙa masa addu'ar da annabawa suke wa ‘ya'yansu don su samu tsari u'izuka bi kalimatin lahi ta min kulli shaitanin wahama hamma wa min kulli ainihin lamma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ne wa hasan da husaini wannan addu'ar kuma ya ce annabi ibrahim ma ya ne wa annabi isma'ila da ishaqa lokacin suna yara da aka wannan yana nuna mu ma mu rinƙa wa 'ya'yanmu in ya mace ce a dafa kanta a yi mata u'izuki bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma Allah maɗaukin sarki ya shirye mu ya shirye 'ya'yanmu mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum malam me hukuncin wanda ya azumi har ya kai karfe bakwai saura minti goma sai ya ji cikinsa ya murɗa bayan an sha ruwa sai ya je tsarki ban ga ba rubuta wani abin da zan iya fahimta ba a gaba kawai dai na sai al'ada dan Allah mai hukuncin azuminsa la'alla tana nufin sai mutum ya je tsarki kuma sai ya ga jini to ka'ida shi ne in saura minti ɗaya ya rage a sha ruwa jinin al'ada ya zo sai dai ki haƙura da wannan azumi azumi ya lalace Allah zai baki ladan lokacin da kika ɗauka kina azumi amma dai ramuwar wannan azumin lallai ta hau kanki da haka duk lokacin da mace take tsammanin al'ada za ta zo mata ko ta fara jin wasu alamomi to kuma tana azumi to maza ta je ta duba kanta domin ta san matsayin da ta matsayin ibada da take yi Allah maɗaukin sarki ya sa a dace ita tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum alaikum assalam ta ce malam Allah ya ƙara maka fahimta amin dan Allah malam tambaya ta akan wani aya ce da ka fassara kai bayani akan ta cewa kada bawa ya bari Allah ya zama mafi kaskanci wurin ganin abin da bawa yake aikatawa na game da laifi ko wani alfasha a wancan lahadin kenan ranar litinin kuma sai wata ‘yar uwa ta yi tambaya cewa ta aikata laifi ga mijinta kuma ta gane kuranta shin tana iya faɗa masa sai malam ya ce sirri ne da Allah ya rufa domin haka kar da ta faɗa masa ta nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala tambayar anan malam shine ina neman bayani akan dangantakar waɗannan bayanai guda biyu to in na fahimci abin da take faɗa a farko idan mutum ya yi wa wani laifi ana so ya je ya nemi gafararsa wannan shine asali to amma da sharaɗin idan garin neman gafara kuma wata fitina ba za ta faru ba galibin laifi tsakanin mata da miji wasu laifuffukan ne mu gafara kuma za ki jawo fitinar da sai ta fita baya in ban manta ba matar da ta yi tambaya a satin da ya wuce tana da miji sai suka samu saɓani sai mijin sai ta yaji to da ta yaji kuma sai wani yake zuwa wajen ta zance ko wani yake hure mata kunne alhalin tana da miji daga baya dai shi wannan mai yin zance da ita ko mai hure mata kunne ya ziga ta har ta kashe wancan auren ta zo kuma suka yi aure ko sun yi aure ko ba su yi aure ba na manta dai to daga baya sai ta gane cewa ta yi laifi da haka yanzu za ta rabu da wancan ko ta rabu da wancan za ta dawo wajen mijinta kuma sai take so ta gaya masa ai da ga abin da ta yi to ai idan kika yi haka daga yanzu yadda da ke har abada ba zai yadda da ke ba kuma in kuna da ‘ya'ya kin sa ya yi shakka a kan ‘ya'yanki domin abin da shaidan zai rinka gaya masa ƙarya ta yi maka ba a iya zance suka tsaya ba sun mayi wani abu ka irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya zo ya tona wa kansa asiri kamar mace ce ta yi wa mijinta sata sai ta gane satan nan laifi ce ta ɗaukan masa kuɗi kuma amma shi bai gane ba to a ka'ida ne ba za ta dawo da kuɗin ta ce shi na ɗaukan ma kuɗi ba sai dai ta je ta aje kuɗin a inda yake aje kuɗinsa in ya gani kawai ya ɗauka in ya ce wannan kuɗin fa ta ce ni ma ban sani ba ina jin naka ne sai a zauna lafiya amma in ta nuna cewa ɗauka ta yi da yanzu ta tuba ta dawo da shi to zai koma kulla ɗakinsa ba zai yadda da ita ba kuma yanzu yanzu zai ɗauka ɓarauniya ce to musulunci ba so yake a ɓata ba so yake a gyara tun da dai kuɗin nasa ne so ake kuma su koma hannunsa ba dole sai kin zo kin tona wa kanki asiri cewa ai da dauka ne ba sai dai su wasu malaman ma suka ce kina da damar kwana biyu su ki daina karɓar kuɗin sai ki rinka masa ce me sai ki sai ba su yan kuɗi da ni ma nake so in ba da gudunmawa a gidan nan dan in samu lada a je a haka kin dai biya shi kuɗinsa amma da aka idan Allah maɗaukin sarki ya rufa maka asiri in kayi laifi ba in akwai wasu hanyar ka ba ya toni ba ba tare da ka kunyata kanka ko ka jawo kanka wani ba to wannan so Allah ya samu gani ta gaba ta ce Allah ya gafarta tsawon wata bakwai kenan ba yana da labari da labari idan bai dawo ba abin nufi yana kalewa yana waya da haka tana daga wata bakwai wata takwas wani hashe yana waya da matar amma halatta ne to da haka idan ya yi amma kina ji Allah maɗauki ya dawo miki da shi kuma Allah ya sa ya gane ya jefa ta cikin munan hali wata rana sai yana yawo a cikin madina da daddare sai ji ta ce ba don tsoron Allah da tattalin sai na yi wani daga kai sai na dama idan dare ya yi kamar babar to idan ya ji wani abin da bai dace ba a wani gida in gari ya baya tona shiri a gaba sai an gama zaman majalisa ce ya ce jiya da daddare lokaci kaza na bi ta unguwarku na ji abu kaza da abu kaza yana faruwa me suka ba shi labarin gaskiyar abin da yake faruwa shi kuma sai ba su ya dau yara da aka da ke gidan wannan mata ya ji tana waka wakar da take nuna bege tana bukatar namiji da aka kawo ta bayan ya sallami kowa sai ya ce baiwa Allah jiya na wuce ta bayan gidanki na ji kina waka ga abin da waka ki take nuna ba cewa ba dan tsoron Allah ba da zaki bi wani namiji ya kwana ina mijinki ce ai mijina yana cikin su taki yau shi yasa ni haƙuri na ya ƙare to sai Umar ya gane cewa ashe laifin nasa ne ba nata ba ne sai ya kirawo ƴarsa na na Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ta yace tsawon wani lokaci mace take iya haƙuri in mijinta ya yi tafiya sai na na Hafsa ta tace ƙololuwa shine wata huɗu. idan wata hudu suka wuce to mace in mai karamin tsoron Allah ne komai za ta iya aikatawa wannan shi yake buɗe kofar a wasu lokuta ka tarar matan aure suna kuma da yawan mazan ba su san ko sun sani amma azzalumai ne wasu kuma ba lalata suke ba amma dai kawai saboda tsabin neman abu da haƙƙin iyalansu

mace ba za ta tubure ta ce mijinta zai iya yiwa amma ba idan kuma gina bai dawo ba misali yana cikin wani gararin da kuma Allah madaukakin sarki ya kan Allah ya dawo muku da shi lafiya da duka musulmi da suka samu kansu a cikin yanayi irin nasu suna ba ki shawara a matsayin don haka ta faru ba shiru ake yi a ƙa'ida ta shari'ar musulunci idan miji ya tafi ba a gan shi ba ko shekara ɗari matarsa tana jiransa wannan jiran da take jiran banza take yanzu da wani labari zai zo a ce yau ya mutu to wannan duk shekara ɗarin da kika yi jira fa ta tashi a banza ba ta cikin idda da aka shi yasa idan mace ta samu kanta irin wannan yanayi mijinta ta sauri take ta faɗa ko kafin kotu ita ma kotu rana kuma a ka'ida ta shari'a malamai suka ce daga ranar da in shekara hudu ta ce daga ranar a gani to ne kotu za ta baki da ta baki aura haka idan mutum ya samu yana bukatar ya sanar da saboda in yanzu kika daɗe kika daɗe sai iyayenki suka ce to shi kenan a gan shi ba ki aure in kika yi aure in gobe ya dawo wannan auren sunan lalatacce kuma yana da damar ya cewa ya auren masa mata da amma idan ku fita da ta kashe mata sai dai a lokacin ba ki zaɓi kina son ki koma wajen mijin ba duk wanda kika zaba shi ko za ta ta ce duk dan Allah a ce a taimaki to wannan

amma gaskiya matsala ne da farko na yi saboda yana gaba da nisan kwana biyu baya magana da ni baya buɗe baki a jiya sai da ya kai goma da rabi na dare sannan ya dawo kuma ko na kira wayan shi baya dagawa. da lokacin sahur kuma yakan siyo abin ne daga waje ko na yi abinci sai dai in ba wa yara shi ne aka bani shawara in rubuto wannan takarda don Allah ina so malam ga nambar wayarsa ko za a kira mu duka mai laifi cikinmu a gaya masa laifinsa ya gyara to sai ta rubuto ni kuma ganawa ita ma ta rubuta nata ta ce na gode amma don Allah idan na saba wa dokokinku a yi min afuwa a kan haka ta faɗi sunanta wanda babu bukatar suna matsala irin ta auratayya na san ana son santa yanzu idan hakan zai iya haifar da tuna wani da wahala da asiri to haka mun ajiye shi ma dai zan yi ga kwamitin rayu abinda suka ga ya dace za su yi iyaka tun da ke da kake ce da kuna zama da fara ki fara me kika yi wanda yake ba daidai ba wanda ya jawo miki haka domin duk mutumin da da yake ka fara a sai rana ka ga ya ka to wani abu ko wani abu ya ka kila kai ba kila shi kila kai kayi abin kana ganin ba komai bane amma shi a wajen sa abu ne ba da haka da farko ki fara bincika kanki da kanki sannan kuma ba wai da ya daina miki magana ke ma sai ki daina masa magana haƙƙi shirin sai da waya ki tafi gida ba wannan ba shi ne solution ba kamata yake fara zuwa ki durƙusa ki ba shi haƙuri ko ma ne maka ni ban sani ba ka yi haƙuri ko kuma in akwai wani laifi da nake maka wanda ni ban san ina yi ba ka gaya min sai in daina ki san yadda shawo kan mijinki kuma in kina da tsafta da to yanzu ki ƙara ninninka tsaftar duk abin da kike masa na kyautatawa to yanzu ya kamata ki ninninka ba ki daina ba wasu matan da an samu matsala da miji wasu abubuwan da take sai ta daina ila da tana kwalliya yanzu sai ta daina saboda miji baya mata magana a'a yanzu kika fi buƙatar ki kwalliya da kila in zai fita waje za ta biyo shi ta rako shi har kofar gida ta masa kalamai na soyayya yanzu saboda sun dan samu saɓani ta daina to ɗan sai ya zugo shi da wanda ya ce ka gani ma ai bata damu da kai ba ta ma daina kula ka to sai shi kuma ya daɗa fasata da da haka dai yanzu ya fi kamata ki fi yin abubuwan da za su ja hankalin mijin dan a sasa lafiya da sun ki roƙi duk inda za ki tsallake ki je nan gidan shi ga in ba to a duniya ba ki da shi sama da gida ko mun mijin kuma ko mun arzikin iyaye da aka mata su fahimci wannan in duk duniya za ka samu duk abin da ki rasa kwanciyar hankali a gidan ko kina cikin hankali gidan mijinki shine gata shine mutunci shine ki da haka ku yi kokari ku sasanta magan ku yadda za su zama aljanna ta duniya yadda za ku samu kuma kada ku zama masu girman kai ga maza da in ta to amma a waje a banza za ki bige wani kuma ki ce duk wanda ku za a waje bai kai miji ko ke ke ya zauna lafiya bahaushe ya ce durƙusa kuma faɗin da ya fi ƙarfinka sai ka mai da shi wasa duk suna yana nufin natsu da aka yi da aka ce sunan ki sakina ana nufin natsu aslam ana nufin kubutacciya ko kubutacci hakanan islam ana nufin zaman lafiya aminci da aka duk sunayen kafin ya rasu din ya yi fama da jinya to da su ba su san to ana rama masa azumi ko ana ciyarwa ba daidai ba ne ya mutu inda ya na rama a ramawa ba wani magana ya masa ko idan mutum ya ce in Allah ya sanya azumi kaza to sai Allah ya yi masa kun ga yanzu ya zama tunda ka ce Allah in ya yi maka kaza kai to kuma ya yi ma wanda irin wannan yana faruwa kina da wata damuwa kina da wata wata Allah sai ki ce ya Allah amma ki sani kada kuma in kin siyar ki ɗauki kuɗin ki je ki da ba ta tambaya ta ƙarshe an ke sana a makaranta to amma idan sai ce in daina zuwa idan kuma muna shiri sai ce in je to a ƙarshe yanzu ya ta daina zuwa gaba ɗaya ya halatta ta ƙi masa biyayya da ki lallaba کریں گے ذریعہ da haka الشمس الله يتي لك كتي باكو جن ku sun ƙarfi ba ku da ruwan sha faman yi waye ta fuskar ruwan ya raya shi ne kuma yake kula da bayansa ta fuskar busa numfashin kuma shi ke kula da bayansa dangane da koyar da su ayyuka na alkhairi wanda in suka yi za su tsira a gobe kiyama shi yake kula da wani kangi da mawa to ku kallu irin yanzu da a ce rijiyoyi za su kafe duk a nemi ruwa a rasa ba wani wanda ya isa ya ke wanda shi yake yi ruwa ba wata ma'aikata a duniya ruwa sai dai ta ce ta tace ta sa amma asalin ke wanda shi kuma ruwa jigo in babu ruwa ba to ku Allah da ya ba mu ruwa wannan ya nuna shi ya mana taimako domin shi abin da Allah ya ce wa ikul rai ya zama sanadar mana daga kuma shi yake saukan mana da shi daga sama kamar yadda ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran linuhyiya bihi ballatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kaseera mun saukar da ruwa daga sama mai tsari dan mu rayar da ƙasar ta mutu kuma mu shayar da shi ga dabbobi da kuma dangi dangi na al'umma yawa da ka subhanahu wa ta'ala ba abin da ba godiya a gare shi kuma mu tsayi da bauta masa gwargwadon ikon mu iya kokarin mu wajen mu nisanci saba masa ba. wannan shine karshen tafsirin mulkul malik surar da take biye mata ita surat nun ko mu ce suratul kiya ma'ana an saukar da ita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ya koma madina fatan mu Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta da bayanin ta daidai kuma sarki ya bamu ikon yin aiki bayan bisa Allah maɗaukakin sarki ce nu baya ɗaya mun sani cikin surorin alƙur'ani da kai guda a da Allah ya buɗe su da haruka wanda ake kiran su da babbaku ko alhuruful muqatta'a da larabci kuraman baki harufan da wanda ya san ma'anarsu sai Allah shi kadai subhanahu wa waɗansu su su da harufa ɗaiɗai kamar nan nun kamar sad kamar ƙaf da harufa ne ɗaiɗai wasu a buɗe su da harufa biyu kamar irin su hamim hamim guda biyar a cikin ƙur'ani waɗansu a buɗe su da harufa guda uku uku kamar alif lam mim waɗansu da kuma irin su alif lam waɗansu a buɗe su da harufa hurhudu hurhudu kai a ƙarshe dai har a kai ga harufa shida shida هامين عين سين قاب كاب هايا عين قاد داك waɗannan su magana mafi inganci Allah kaɗai ya bar wa kansa sanin me yake nufi amma duk da haka waɗansu mai sun yi ijtihadi waɗansu su ce abin da haruffan suke nufi abbreviation ne ma'ana takaicewa ne na sunayen Allah kun ga kamar kalmar nun ko harafin nun cikin sunayen Allah ya akwai menun menun din a farko misali arrahmanu kun ga akwai nun suka ce wannan nun din ta zo ne don ta wakilci sauran harufa na cikin suna wanda arrahman ɗaya ne daga cikin sunayen Allah wasu ce mannanu a cikin sunan almannanu akwai nunin harufa waɗansu malaman su ce wannan ta zo ne don ta wakilci sunan almanan ma'ana dai tana nuna sunan Allah ne to haka malamai suka yi ta ƙoƙari wajen su ga sun fara waɗannan waɗannan ce a ba haka ake nufi ba harufan da suke bayyana kuma ana iya kiranta da suratu nur kamar suratu ƙaf kaga suratu wani harafin yake kamar suratul baq ka iya cewa suratu ka iya cewa suratu alif la suratu alif lam harufan ƙari ne na sunayen suratu a ko ka kira surar da wani suna ko ka kira sunan da ke farko sai dai idan ya zama cewa surar mai irin harufan ba ɗaya kamar kun ga alif lamim bakara ta fara da shi ali imrana ta fara. to in kana so ka tantance ko ka ce suratu alif lamim ka ce bakara suratu alif lamim ali imran amma kowannen su ya halatta ka kira ta ko ali imran ko bakara ko kuma suratu alif lamim imran alif abinda ake nufi da waɗannan haru Allah madaukakin sarki yana ƙara domin cin kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama larabawa suna da alfabet ɗinsu wanda su haɗa kallon gana su ne daga alifin zuwa guda ashirin da nuni a wajen larabawa to yin waɗannan harufa wajen yin ƙur'ani kuma ya ce isa su kawo amma su da haka a nan malamai suka ce kamar Allah subhanahu wata'ala yana daɗa ƙurala da yi musu cewa ga dai kafin santa ko ga kafin nan amma kuma kun kasa ku yi amfani da ita don ku yi kalmomi irin na ƙur'ani waɗanda suka faɗi wannan cikin kamar akwai imamu shaukani cikin littafin fatul qadir waya wanda diraya fi ilmi tafsir akwai kuma imamu al-qur'an al-azim suka ce abinda zai nuna muku yawan waɗannan surorin da an faɗi haro abin da ya biyo baya shine magana akan al-qur'ani misali kun ga ko alif lam mim baqara bayan alif lam mim take sai Allah ya ce zalika la ma'ana harufan sun zo ne don don su goya tare da Qur'ani da kuma mai da hankali wanda yake shakka akan Imran الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب ya الأعراب وبنجد يتي ألف لام صاد ka ganin ma da aka ce alif lamim sad sai aka ce kitabun unzila ilai to haka nan anan da aka ce nun sai aka ce wal qalami wa ma yasturun wannan alqalami suka ce magana ce wacce ta shafi rubutu abinda ake nufi da shi kur'ani littafi ne rubutacce daga Allah subhanahu ta'ala wanda kuma ya gagari dukkan wani mai rubutu ya iya kwaikwayon amma waɗansu malamai anan sun ƙara da cewa kalmar nun Allah yana magana ne mutane game da kissar nun nun ana nufin kifi na daga cikin sunayen kifi a larabci nun kamar yadda akan ce da shi hut akan ce da shi samak kuma akan ce da shi nun wanda a tarihinsa ya gwagwarmaya da ki. da aka sai malamai suka ce wannan kifin na annabi yunus ibn matta shi allah yake magana annabi yunus wani annabi ne daga cikin annabawa amincin Allah ya tabbata gare su wanda ya aiki zuwa ga mutanen garinsu. da ya je ya musu wa'azi sai suka yi imani da farko sai ya fushi ya zuciya sai ya fita ya bar garin wanda a ka'ida idan Allah ya aike ka ko da kashe ka za a yi in bai ce ka bar wajen ba ba ka bar to amma shi tun wahayi bai zo masa na ya bar garin ba kawai sai ya zuciya ya bar garin to a hanya sai Allah maɗaukin sarki ya jarabe shi da wani kunci da zai baro garin kuma a hanya dole sai ya shiga jirgin ruwa yana shiga jirgin ruwan da aka je tsakiyar ruwa sai jirgin ruwa ya hau eh, ruwa ya fara ambaliya ta dukkan waɗanda suke tafiya a jirgin ruwa idan ana cikin tafiya idan jirgin ruwan zai samu matsala ruwa ya fara tambata ke shine sai a yi ƙuri'a sai to dole jirgi sai an rage masa nauyi don haka wannan nauyin ko dai mu ba da kayan mu mu da su a cikin wadda tsira da ranmu kuma in nauyin ko an zuba kaya ba zai ragu ba dole wani sai ya haƙura ya faɗa wasu tsira to ka'idar yadda ake kawai ba shine a zaɓi sai faɗa wanda ya yi ta nuna shi jefa sai a jefa sauran sai su to annabi yunus bayan ya shigo jirgin ruwa yana tafiya da shi da sauran mutane kawai sai jirgin ruwa ya alama cewa akwai matsala igiyar ruwa ta taso kuma jirgi kaya sun masa nauyi sai an rage in ana so a tsira sai ake ƙuri'a a ƙarshe ta faɗa ta shi za a jefa kun ga ya gudo mutuwa kuma Allah ya haɗa aka ƙuri'a ƙuri'a ta sake nuna shi za a jefa ka ɗauke shi aka to kuma an jefa shi a ruwan ne cikin dare su kansu wanda suka jefa taimako da haka cikin dare kuma cikin hikimar Allah lokacin da aka je a ruwan ashe akwai wani irin babban kifi wanda su kuma sai su yawa suke koshi shi kuma yana ta da yunwa ya kwana ya wuni bai ci ba da haka jira yake kawai ya ga wani abu ya sa sa a baki ana jefa a ya ga a gudanar to kaga ga duhun da haka ba ya kawo masa taimako Allah yana so ya nuna masa cewa in ka shiga cikin ba wanda yake iya kawo maka ba Allah ta farkon wanda zaka fara tunawa shine a duk to da haka dai wannan shine abin da ya faru a ƙarshe kuwa Allah subhanahu wata'ala ya bashi to shi kuma yana shiga cikin kifin sai wannan tunanin ya zo masa lallai ne wa Allah laifi shi ya sa ya mun wannan jara ya fitar da ni domin ba wanda ya fara nake ciki in ba shi a take sai ya ce la ilaha illa anta subhana ma'ana yayi zikiri zan da ke da komawa ga kawo masa zahaba ba a lokacin da ya tafi yana mai fushi da mutanen fa zanna allan naqdir alaihi a tsammanin sa ba za mu kuntata to amma kuma sai gashi abin da yake zato din ba haka ya faru ba sai muka sashi a to amma shi kuma da ya gane da yake fa nada fi zulumati sai kira Allah a cikin dufai duhun kifi cikin kifi duhun ruwa duhun dare domin kamar yadda na gaya mana abin ya faru ne cikin da aka Allah ya ce fana dafi zulmati sai ya kira mu a cikin da me ya kira mu sai ya ce Allah ilaha illa anta subhanak Allah babu abin bauta da gaskiya da cancanta wanda ya tsarkaka in ba kai ba In ni kuntu min zalimin lalle ni na kasance cikin azzalimai wannan zikirin da ya yi take Allah madaukin kawo masa taimako ya kawo masa mafita malamai suka ce to wannan ya nuna zai yana daga cikin asma sunayen Allah da inda aka roƙe shi da su yana amsawa domin lokacin da annabi shi kifin da ya haɗiye shi kawai sai kunna masa wuta ba abu da Ya a guje ya amma Allah ya yi yi haka dan ya da haka Allah madaukin sarki ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wa najjaynahu min al-ghammi muka yaye masa bakin ciki da damuwa wa kadhalika ninjil mu'minin haka muke yaye wa dukkan wani mai imani damuwa in ya shiga ya kira kifin da ke kika yanka duk inda kaga Allah ya yi rantsuwa da abu to yana so ya nuna mana wannan abin yana da wata daraja ce a nun tana ɗaiɗaikun harufan babbaƙo alifin ba'un ta'un sa'un har zuwa kawai Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya ɗauki harufan ya buɗe wannan sura abin da za Allah Allah shi ya barwa kansa sanin me yake nufi da wannan nunin din sai Allah madaukakin sarki ce wal qur'anil hakim wa to shi ma nan wani alƙalami a ne da Allah ya fara halitta alƙalami sai Allah ya ce da alƙalamin ya rubuta sai alƙalami ya ce ya Allah mai zan rubuta sai ya ce rubuta duk abin da zai faru a wannan duniya lokacin ba ba duniya har a tashi alƙalami ya rubuta tun kafin a halicci duniya za a taru a karatu a waje kaza adadin wanda za su karatun mutum kaza ne akwai wacce za ta zo amma ba za a tashi da ita ba uzuri zai sa ta akwai wacce kuma sai ta ɗauko hijabin akwai wacce sai za ta zo kuma wani uzuri ya hana ta zuwa akwai wacce za ta akwai wadda za ta tare da malaman akwai wacce kuma malaman za su riga ta zuwa za ta zo a makare duk ne manzo Allah ya ce alƙalamin Allah ya rubuta duk abin da ya a duniya tuni an ɗauke shi daga kan takardar rubutu da aka rubuta ta wadda ta bushe Shi shine bahaushe tun ran gini tun ran zane Allah maɗaukin sarki ya gama tsara duk abin da zai faru a duniya sai dai komai yana da sai ya faru kamar yadda ya rubuta waɗansu malaman suka ce alƙalami a nan ba wancan alƙalamin ake nufi ba ana nufin kowane alƙalami da nawa da da na kowa da na yan nazure da na profesa da na kowa ya magana alkalami don ya nuna mana mahimmancin rubutu a rayuwar rubutu yana daga cikin hanyoyin ilimi to shi kuma rubutu ana yin sa ne da alkalami Allah ya rantse da alkalami don ya nuna mana mahimmancin rubutu ilimi mahimmancin waɗansu ta hanyar rubutu suka ce a nan kamar zaburarwa ne akan masu karatu su zama masu a takaice dai su zama masu da haka wannan shine ne abinda waɗansu ko mu ɗauki duk dai za mu ga bai kamata ba a ce a wannan zamani baki iya karatu ba baki iya bai kamata ba a wannan zamani a ce wani daga cikin mutane gashi bai iya karatu ba bai iya karatu ba duk girmanki duk girmanka duk girman ku je ku yi karatu ku iya karantawa ku iya rubuta wannan yana daga cikin cikar dan adam ya zama yana da ilimin karatu yana da ilimin shi yasa ma Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da alkalami anan dan ya kwadaitar da mu haka sannan kuma ya nuna mana cewa ta hanyar rubutu da alkalami yake sanar da mutane ilimi a cikin suratul alaq اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ألق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Allah shi ne ya sanar da mutane ilimi ta hanyar alƙalami ta hanyar rubutu ya sanar da abin da bai sani ba da haka Allah subhanahu wataala yana yi mana ishara zuwa ga wannan wa ma yasquruna kuma da duk abin da ake rubuta da alƙalamin shi ma Allah ya yi rantsuwa da shi to anan abin da ake rubuta da alƙalami ai wani mai kyau ne wani mara kyau wani sharri wani alheri malamai suka ce da sharrin da alherin duk Allah ya rantse da su domin me da mutum ya zauna jahili wanda ya zama yana da ilimi ko da kwa ilimin akwai sharri a ciki kila inda rabu wata rana sai canja ya zama na alheri da haka dai Allah subhanahu ala a nan ya yi rantsuwa amma lokaci ba zai ba mu damar mu faɗi me Allah yake so ya tabbatar mana ba da ya rantsuwa domin duk inda ka ji an yi rantsuwa wannan in Allah maɗaukin sani ta kai mu mako mai zuwa sai mu tashi wannan gaba abinda muka faɗa zama daidai abinda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah maɗaukin sarki ya bamu lafiya ya ba mu lafiya akwai mutane da da suka yi mana wasici da mai musu addu'a daga ciki akwai wani jami'in gidan radio prestige wanda yake zuwa yake daukar karatu wanda shi ake sawa a gidan radio wanda matarsa ta samu karuwa aka haifa masa ya mace to mune masa addu'a da fatan Allah ya raya kuma Allah ya bawa mai jiko lafiya da dukkanin matan musulmi ma baki daya waɗanda suke da juna biyu Allah ya sauke su lafiya Allah kuma ya ba mu da su ƴaƴa masu albarka Allah kuma ya ba mu tarbiya ya tsare mu da mu daga dukkanin fitintunin zamani da dukkanin sauran al'umma musulmi ba to sannan kuma akwai wanda yake kulan mana da wannan janareto na masallaci wanda a jiya aka kama dan uwansa shakikin sa uwa ɗaya uba ɗaya aka yi garkuwa da shi muna fata da roƙon Allah ya ɗan tashi ya fito da shi Allah ya kubutar da shi ya dawo da shi cikin ƴan uwansa da iyalansa lafiya da dukkan sauran musulmi waɗanda suka samu kansa a cikin irin wannan yanayi Allah madaukakin sarki ka yaye mana wannan fituna da wannan musibu da suke damun mu a wannan ƙasa na kama mutane da yin garkuwa da su masu yin irin wannan aiki ya ubangiji in suna da rabon shirya ka shirya da su waɗanda kuma ba su da rabon shirya ya ubangiji ka kame hannuwansu daga cutar da al'ummar musulmi shugabanninmu a wannan ƙasa ubangiji ka dawo da hankulansu zuwa ga abin da ya shafi hidima ta tsaro da hidima ta al'umma Allah maɗaukin sarki ka taimake su wajen sauke nauyin da ka aza musu game da haƙƙin talakawa Allah maɗaukakin sarki ka kawo mana fahimtar juna tsakanin mutum Allah ka sanya musu tausayi a zukatansu mu kuma ka sanya mana zuciyarta da za ta zama da biyayya gare su cikin abin da bai zama dukkaninmu nan muna da bukatunmu kowa da nasa Allah maɗaukakin sarki kafi mu sanin bukatun kawukanmu Allah ka biya mana Allah abin da ya fi ƙarfinmu ya Allah ka iya mana ya Allah waɗanda ba su da lafiya cikinmu gida da asibiti ka ba su lafiya mata da suke fama samun saɓani tsakaninsu da mazajensu ko abokan zamansu ya ubangiji ka daidaita su ka ba su zaman lafiya ka sanya alkhairi da arziki da albarka a cikin gidajenmu yan mata da waɗanda suke zawarawa masu neman mazajen aure Allah ka ba su nagari ka ba su zaman lafiya da fahimtar juna da kuma zuriya ɗaya ba Allah maɗaukakin sarki samari da manyan maza masu neman aure ubangiji ka hore musu kuma ka ba su mata nagari Allah maɗaukin sarki ka san bukatunmu ka san damuwoyinmu ya ubangiji ka biya mana ka yaye mana Allah madaukakin sarki ka dora mu akan abin da yake daidai ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu da imani ibadar da muke gudanarwa a cikin wannan wata mai albarka ya ubangiji ka karba mana ka sanya mu cikin ka waɗanda kake yantawa daga wuta zuwa ga aljanna ya ubangiji kurakuran mu ka yafe mana ka yafe mana mamatan mu ya ubangiji ka ji kansu da rahama waɗanda kuma Allah maɗaukakin sarki yake ya bar su da rayuwa kamar mu ubangiji in mutuwar mu ta zo ka samu cika da imani akwai ɗaya daga cikin manya manyan malaman mu a wannan ƙasa Dr. Ali Mustapha mai duguri wanda Allah ya masa rasuwa a yau muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ayyukansa na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya sada shi da ladan ladansu kurakuransa Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa Allah maɗaukakin sarki ya halifance shi a cikin zuriyarsa ubangiji madaukin sarki ya albarkaci bayansa ayyukanmu na alkhairi da muke yi ya ubangiji ka karba mana akwai wata baiwa Allah da nake so in sa ta cikin addu'a ta musamman wacce take ta ɗawainiya da mutum da muka zo wannan gari ta yadda take yi mana abin buɗe baki Allah maɗaukin sarki ka saka mata da alkhairi Allah ka santa tana da buƙatu na alkhairi Allah ka biya mata Allah in tana da damuwa ya ubangiji ka share mata hawayenta irin yadda take hidima da mu da ɗawainiya da mu ya ubangiji ka ƙara albarka a cikin arzikinta da arzikin mai gidanta da zuriyarta da dukkan sauran masu ayyukan alkhairi ubangiji maɗaukakin sarki ka biya mana bukatun mu baki ɗaya allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alayka إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين